الرحمن الرحيم وانا لتافي القول المفيد ما لن يتشي وعن النواس dash ya kallo wannan kalmar daga cikin wancan asali hadal hadis lam yukharrijhu almuallif wannan hadisin malam bai bi diddikin ba bai takhrijin sa ba in an ce takhrij diddiki in an ce shi daga wata duniya zuwa wata duniya in an ce takiki an tsamo karatu daga wata duniya zuwa wata duniya an yi wani rubutu da wasu kalmomi wanda 'yan wannan zamanin ba su gane shi sai a ta hakiki in an ce takhriji kuma a tsantsane shi a bididdikin kowane abu to malam bai bi asa wannan hadisi na nuwas bai bididdikin sa ba lakin da zakarahu ibn kafirin a ta abi hatim ibn kafir ya zo da wannan asari a riwayan abi hatim wa zakara fihi illa shi ibn kafir sai bididdikin sa ya ce asalin hadisin abun nuwas akwai illa a ciki wahiya an na fi sanadihi alwalid bin muslim a isnadin shi akwai walid ibn muslim wa huwa mudallisun wa qad rawahu an shaykhihi bi an ana wa mu'an'anun ka an sa'idin ko an karam wa muhammun ko ma fi hirawin lam yusam to fa yakunu fil hadith dha'f kenan a hadisin akwai dha'f akwai rauni to tunda akwai rauni a za'i da shi illa annahu qad rawa muslim wa ahmad sai dai akwai riwayan da imam muslim fitar da shi da ahmad min hadith ibn abbas hadith ibn abbas hadisan kar ya kunu shahidan labu zai zama shaida ga wancan zai zama wancan hadisin mai rauni ne amma sahihul limine li sahihul lighairihi in an ce hadisi na da rauni ba shi ke nuna zaka aje shi ba sai in an nemi wani hadisi ya tada shi ba samu ba in an samu wani hadisi ya tada shi shikenan ya sha amma an ba a samu hadisin da ya tada shi ba fa an shanye shi haifu akbara anna Allah idza takallama ya ba da bayanin cewa idan Allah ya yi zance bil wahayi da zance And uh, saƙo sami'ahu hamalatul arshi masu ɗaukan al'arshi sukan ji wannan saƙo fasabbahu sai ka ce subhanallah thumma sami'ahu ahli kulli sama'in wanda suke kowane sama sukan ji kalman fayusabbihuna kama sabaha alu sama'i sabi'a sai su tasbihi kamar yanda mala'ikun sama ta bakwai suka yi tasbihi hatta ya sila ila sama'i duniya har sai saman duniya sun ji fatakhtafu jinnu aw shayatin a riwayan sai aljani ko ne ya wafce shi ya je sata dama mana yana tantance mana inda aljanu suke zuwa sata ne ko a sama wa hada wannan wa in lam yakun fihi dhikru rajfa murajfatu sama'i ko da ba a yi bayanin sama na girgiza ba awu sujud ko ba a yi bayani a wannan riwayan cewa mala'iku na sujada ba lakin ya dillu ala anna lahu aslan yana nuna wannan hadisi na da asali an gane ko kenan ko da kaga ibn kasir ya ce hadisin akwai illa to imam muslim ya fitar da hadisin da ke karfafa shi qawluhu idza arada an yuhi bil amr ay ash-shan kalman da ya zo a hadisin idan Allah ya yi nufin wahayi da wani al'amari me al'amari a sha'an wani al'amari wani sha'ani shi kulla yawmin huwa fi sha'an kullum Allah na cikin aiki ta kallama bil wahayi to sai Allah ya magana da sako jimlatin shartiyyatun taqtadi ta al mashrut 'an sharti jumla ce ta sharaɗi wanda ke nuna shi mashrutin me ya kuma zuwa farko sai aka jinkirta shi sai a kawo sharaɗin kafin mashuru fal'irada sabiƙa nufin Allah ya riga ya gabata kafin Allah ya magana wal kalamu lahiqun maganan daga baya ya zo, da Allah ya nufin magana to sai maganan dama malam ya ce Allah subhanahu ta'ala, yana magana ne in yi nufin ya magana yace to hadisin yana nuna haka tunda an ce ke za arada kenan sai da yi nufi sannan ta kallama sannan maganan ya zo fai kunu fi raddun alal asha'ira wannan raddi ne akan asha'ira allazina yaquluna wanda suke cewa inna allaha la yatakallamu bi iradati Allah ba yana magana ne da nufi ba wato ba sai nufin magana yake magana ba wa inna ma kalamuhu azali maganan shi tuturne tuntuni ne yanzu yanzu <coughs> Allah ya sauke ka sami wal basari kaman ji da kaman gani da ji yanzu misali ba mutum na ji ko kai ne a ce ba yanzu muna zaune ba kana ji ko kana gani amma magana fa sai ka so sai lokacin maganan ya yi. to malam ce haka Allah ki haka Allah ya siffanta kansa da nufi sai ya nufi yake magana Da suka ce a kawai shi Allah na ta magana ne in an ce azali kawai yana ta magana ne kamar yanzu a ce ba kana ji kana ji ba kunan kana kana ji ba to haka magana Allah ki kenan kai ka ce wani me nan yake tafiya wani abu ne kawai yake tafiya sarrakawa magana ne yake fili ba tsayawa su haka suka ce azali an gane ko to amma ahlus sunna su ba haka suke cewa ba fa fihi isbatul kalam al hadith a cikin hadisin yana nuna akwai al kalam hadith ne zancen fararre ne wala yanqusu kamalullahi kuma bai fawi kamalan Allah a ce Allah yakan yi magana ne in ya ga dama bai toye kamalar shi illa ya takallamu bi harfin wa sautin haka ne kuwa idza qulna innahu bi bima sha'a kaifa sha'a wa mata sha'a idan mun ce Allah na magana bima sha'a da abin da ya ga dama wa kaifa sha'a yadda ya ga dama mata sha'a lokacin da ya ga dama bal hadha sifatu kamale wannan shine ne sifan kamala din lakin na ƙasu an yuqal an yuqala abin da yake tawaya shine a ce hula ya takalla mu bi harfin wa sautin ashaira kenan yana magana ne ba da harafi ba da sauti ba Inna kalamu ma'ana ƙa'imu mai nafsi suka ce magana kai wani abu ne sandarare wani abu ne kai wanda ke hare da Allah kawai ana yin shi ne alu suna ba sai da wannan ba haka ne ko su sun ce yana magana ne in ya ga dama qawluhu akhadhatu akhadhatu samawati minhu rajfa a hadisin yace idan Allah ya magana sama takan girgiza as-samawati maf'ulun bihi jam'u muannath salim aw mulhaqun bihi fa yakunu mansuban bil kasra wal rajfa fa'ilun qawluhu aw qala ra'idatun shadida ko rajfa ko ra'ida shakkun min rawi mai riwayan yace manzo Allah yace ne rajfa ko ra'ida duka dai yana nufin girgiza wa inna ma ta'khudhu samawati rajfa aw ar-ra'ida abinda ke kama sama girgiza ko wani abu kaman tsawa li'annahu subhanahu azimun yakhafu kullu shay domin Allah subhanahu wataala mai girma ne kowane abu na tsoron shi hatta samawati har sama allati laysa fiha ruhun wanda babu ruhi a tare da ita shi har sama na tsoron Allah subhanahu wataala qauluhu fa idza sami'a zalika ahlus samawati idan yan sama suka ji wannan zance ta girgiza sha'iqu wa kharu lillahi sujadan sukan sume sai su faɗi suna sujada su suma kuma sanan su sujada fa in idan aka ce kai yumkinu an yus'aqu wa yakhiru sujadan idan aka ce a ah, to wannan hadisi akwai tuka da warwara ya za a yi wanda ya suma kuma ya sujada to ya za ka ba da amsa malin ya ce bari ni in ba da amsan wal jawabu sai ka huna wallahu alam kabla su sujudi su man yana zuwa kafin su sujadan ne wato idan Allah ya magana sama ta girgiza sai su sumi fai za a faƙo in suka farfaɗe sajadu sai su sujada a ya faru da nan musa ko da ya yana so ya ga Allah da hasken zati ya bullo akan dutse dutse ya girgiza ya wargaje ga baki ɗaya ƙaran fashewan dutse ya sa nan musa ya faɗi me ya faɗi suman me da ya farka fa sai ya faɗi masu ya sujada ya ce subhanallah ya tsarkake Allah subhanahu wata'ala saboda haka da aka ce sun sume sun yi sujada ba tukka da warwara sun suma sun yi sujada kalman ta girgira sun ma da suka tashi kuma sai suka yi sujada qauluhu fa yakunu awwalu man yarfa ra'suhu jibril ke sai ya zama in aka suma wanda zai fara farfadowa shine jibrilu sai aka ce awwala بالنصب على أنه خبر مقدم وجبريل بالرفع على أنها اسم يكون مؤخرا حديث التي فيكون أول من يرفع رأسه جبريل سيتي أول بالنصب على أنه خبر مقدم وجبريل بالرفع على أنها اسم يكون مؤخرا وأن لإرابي قوله بما أراد حديث قول سمين يتي sai Allah ya faɗi abin da ya ga dama ai bi ma sha'a Allah ya faɗi abin da ya ga dama li'anna Allah ta'ala ya takallamu bi mashiyati domin Allah na magana da abin da ya ga dama ne abin da yake so ya faru a doron ƙasa qauluhu a hadisin yace thumma yamurru jibrilu alal mala'ika mala'ika jibrilu shi zai fara farkawa bayan an suma kuma ya sujada ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗi saƙonnin da yake so ya faɗa sai mala'ika da ya ɗauko wannan saƙo sai ya taho li'annahu yuridu nuzul min lahi lokacin da ya nufin saƙowa daga wurin Allah ila haythu amarahu Allah an yanta ilayhi ilahi bilwahi zuwa ga inda Allah yake so ya isa da sakon wato lokacin sai malaika jibril ya fara saukowa daga can sama ta bakwai yana saukowa qawluhu hadithin yace qala al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir mala'iku za su ta tambayan mala'ika jibrilu mene Allah ya ce sai ya ce ƙalal haƙ Allah ya faɗi gaskiya mun yi bayani a baya idan saƙo ne zuwa ga wani mutum mala'ika jibrilu zai rika ce musu ƙalal haƙ Allah ya faɗi gaskiya in kuma saƙo ne zuwa ga wasu mala'iku ma na daban wanda za su yi wani aiki abinda dai zai ce ma mala'ikun da suka tambaye shi alhaf sai dai idan ya je wajen mala'ikun da za su yi aikin sai ya gaya musu sakonnin da akwai mala'ikun da suke raba abubuwa da yawa na alheri eh, mala'ikun da suke daukar rai mala'ikun da suke kaza mala'ikun da suke kula da tafiyan iska mala'ikun da suke raba arziki mala'ikun da suke raba kaza ayyukan da suke ta yi to duk dai mai kawo musu sakon ne mala'ika jibrilu to zai ta tafiya in a sama ne zai fada zai fada in a ƙasa ne zai wuto da shi kasa to amma da in an tambaye shi in ba kai ne shakon ya safa ba zai ce maka ne shi ke na abin da zai gaya maka ka baka fi tafsir zalika bayani ya gabata a wannan an yi hata mila qalal haf fi hil alqadiyya muayyana ko dai yana nufin alhaku Allah ya faɗi gaskiya a wannan matsala tunda in ya ce kaza za a yi ai wannan kazan zai faru ko kaga Allah ya faru gaskiya inda Allah ba zai ce ka je ka ce ma mala'ikan cire rai wannan shekaran ka cire ran mutum dubu ɗari shikenan sai ya cire kasa da haka ba ko ya wuce haka ba zai a haƙal haka ya faɗa ka je ka ce ma mala'ikan da na wakilta shi ya rika tallafa wa mata wajen samun su haihu cikin sauki to bana mata miliyan goma sha biyar za su haihu da dubu ɗari kaza a ce an samu kasa kwaka a duk ba za a samu canji ba wato ƙabiyan duk qadiyan da ya faɗa to za ta zama alhaq aw qala ko kuma ma'anan alhaku innan li'annahu min adatihi subhanahu Allah ya kola ila alhaq yana daga cikin al'adan Allah bai faɗin abu sai gaskiya shi shi sama wata ayin ce zalika bi anna Allah huwa alhaq yanda al'amarin yake shi Allah ana ce mishi alhaku yana daga cikin sunan Allah alhaq wa ayyan kana kai duk yanda kai fassara dai fa inna jibril la yukhbiru al mala'ika bima awha Allahu ilayhi mala'ika jibril zai ba zai gaya ma sauran mala'ikun mala'iku sakon da aka yi masa ba bal yaqulu qala al haqq abinda zai riga gaya musu kenan kawai Allah ya faɗi gaskiya qala al haqq qala al haqq mubhaman abun a rufe wali haza miya alaihi salamu bil amin shi sanya ake ce mala'ika jibrilu amin a ƙorani Allah ya faɗi mala'ika jibril sunan na zalabihi ruhul amin alaƙa albika kalita kuna min almunzirin ruhul amin Allah da kanshi ke ce mishi amin amintacce ne in an ake zuwa wurin wannan to ba zai ba wani ba duk yana za ka yi ka tambaye shi me yake ake ciki ba zai gaya ma ba an gane ko wal aminu huwa allazi la yabuhu bisirri in an ce aminu shine wanda baya tona sirri shi ake ce ma aminu amma wanda za a gaya mai magana kaman karin kumallo kaman abin ya dame shi ya same ka ya gaya mai ce amma fa sirri ne ya je gaya wace ce sirri ne ya je gaya mu ce sirri ne shi ma wace je gaya mu ce sirri ne to ai ba aminu ake ce ma wannan ba qawluhu wa huwa al-ali al-kabir a hadisin ya zo kalman al-ali al-kabir taqaddama al-kalamu alayhi salul sami ne ce ba zai koma kan wannan maganan ba saboda an yi bayani shi a baya qawluhu fa yaquluna kulluhum misla ma qala jibril mala'ikun gaba ɗaya sai su fada abinda mala'ika jibril ya fada ai qala al-haq wa huwa al kabir in yace in suka ce mene mahalicinka yace qala al-haq kuma sai su ce qala al-haq shikenan qawluhu yantahi jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jal hadisin yace sai mala'ika jibril ya tafakkuwa da wannan safon har zuwa inda aka aike shi أي يصل بالوحي إلى حيث أمره الله من الأنبياء والرسل وغيرهم ما ko wurin annabawa da manzanni da masu sakonin da bai shafi annabawa da manzannin ba to sai mu tashi min wato al'ada salu samin dama kowane hadisi sai ya dauke shi ya babballa shi balli balli ya ce ma'anan kaza ma'anan kaza ma'anan kaza sai kuma ya hada hadisin wuri guda sai mu je shafi na gaba